Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku maha tambaya ni ke da Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Yau 'yan matan sakandaren Chibok 195 da suka rage a hannun ƙungiyar Boko Haram suka cika kwanaki 1,028 a hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na murkushe ƙungiyar, za mu ci gaba da bin diddigin ci gaban da ake samu. Makon da ya gabata aka kama waɗansu mutane a jihar Plateau da ake zargi da sana'a cinikin jarirai. inda ake ɗaukar hayar waɗansu samari suna yi wa 'yan mata da aka tara a wani gida ciki idan sun haihu a sayar da jariran nasu. To bayan kama mutanen mu Zainab Babaji ta yi tattaki zuwa shalkwata ofishin 'yan sanda na jihar Filato inda DSP Isaac Bako ya mata ƙarin haske dangane da lamarin. Jami'an tsoron STF sun kawo mata guda shida da aka same su da ciki. a yanzu yadda da muke magana suna nan tare da cid ana kan bincike jiya na yaka kawo su yanzu nan da safe na an fara bincike so sai an gama bincike a yanzu dai bai kama ba abinda da za mu faɗa sai bayan an gama bincike za mu san gaskiyar magana mm. ok to amma kun taɓa yin bincike kuma ku san irin guraren da waɗannan 'yan mata suke zama da abubuwan da suke yi a nasu ba wai a guri ɗaya ne aka same su ba yadda muka je labarin da muka samu shine a gidajensu ne daban-daban daban so tun da dai ba su guri ɗaya da a haɗe kin ga za iya samun matsala wurin kama su gaba ɗaya amma daga nan ya ka samu damu idan bincike ya ci gaba daga nan za a iya san menene damuwansu me yake tura su suke wannan abin halaye daga nan kuma a san matakin da za a iya ɗauka To a bincikina na 'yar jarida akwai guraren da a nan cikin Jos hotel-hotel da, dama waɗanda daga yamma ya za ka ga 'yan matan nan sun yi ado sun fara tafiya tun da wani lokaci har gwamnati ta shigo. Tun daga wannan lokaci kukan samu lokaci ku bi domin ku gano menene waɗannan yara suke a wuraren nan? To idan muka samu dai labari haka motocin patrol akan ɗan tura. amma da suke kin san 'yan sanda ana ganin su kowa zai ruga kuma yanzu muna kan zancen fundamental human rights kana iya zuwa ba wai sai ka kama mutum Ya abin nan doka ta ce sai ka kama mutum yana laifi kada ka iya kama shi amma ka sami mutum kawai yana tafiya kan hanya kaga ba za mu iya abin nan gane ba amma idan ana nan an samu rahoto cewa ga abin da ke faruwa a wani guri kin ga haka bayar da kuma dalla-dalla ba mu dalla-dalla yadda abubuwan ke faruwa yan sanda za su yi aiki amma in aka shiga guri kawai ya samu abin nan fara kawo kama mutane kin ga zai kawo damuwa domin kowa yana da yanci baka san abin da yake yi gurin ba sai ka kama mutum da laifi a nan ne zaka iya kai shi kotu to ko menene zai sa 'yan mata su shiga irin wannan sana'a Ga bayanan Asira Coji wata babbar jami'a a cibiyar kula da hakkokin mata a jihar Filato. Akwai abubuwa da yawa da suna sa 'yan mata su shiga irin waɗannan. Waɗansu talauci. Talauci kam gaskiya yakan sami idan mace tana cikin talauci wani lokaci ba abin da ba za ta iya ta yi ba kuma wata kuma eh, kwaɗayi ne kwaɗayi an ce kwaɗayi na kawo wahala wato idan mace ta sa kwaɗayi a gaba musamman yan mata kin ga abu kaɗan za a rude su wata ma za su yi mata suya kawai sai ki ga kwaɗayi ya sa ta so ga talauci ga kwaɗayi ga shawarwari wanda mayan mata masama suna ba wa juna to akwai abubuwa da yawa haka da na sa yan matan su shiga suna yin irin wannan rayuwa to idan aka yi batun iyaye fa akwai batun tarbiyyar iyaye gila sun gaza ne wajen tarbiyyar da 'ya'yan gaskiya kan waɗansu iyaye wato a girma da ya mata waɗansu iyaye ba su a sa hankalinsu sai ku ci gaba da kasancewa da shirin domin iyali domin jin cikakken bayani kan wannan lamari. Yau dai shirin zai ba da ƙarfi ne kan sanarwar da mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu ya cewa za a kafa wata doka ta hana talakawa marasa ƙarfi auren mata fiye da guda. Wakilinmu a birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya yi nazarin batun ga kuma rahoto da ya haɗa mana. A ƙarshen makon jiya ne dai a wurin wani taro a can Abuja mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya bayyana a aniyar majalisar masarautarsa ta bullo da wani ƙudiri da za a miƙa wa majalisar dokokin jihar Kano domin ya zama doka game da bukatar takaitawa masu ƙaramin ƙarfi auren mace fiye da guda. hakan dai inji sarkin ya biyo bayan yadda jama'a ke tara 'ya'ya barkatai kuma su gaza ɗaukar ɗawainiyar yaran inda daga bisani yaran kan zama matsala ga al'umma yanzu haka dai masu ruwa da tsaki na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta dangane da wannan yunkuri na sarkin kano gaskiya ta wata fuskar dai idan aka kalli shi wannan ra'ayi nasa da ya faɗa to akwai yiwuwar a duba ba don komai ba saboda yadda rayuwa ta zama mai tsada yanzu cikin halin da ake ciki to amma misali ta yaya za a iya ganewa cewa ko za a iya ko ba za a iya ba tunda shi talakan yana da zuciya misali wanda ake ganin ba wai karfin ne da shi ba sai ka samu cewa ya fi mai kudin hidima da sauransu da ta rike auren ina goyon bayan wannan doka da sarkin kano yake kokarin ganin an zantar da ita duba da yanayin da mutane suke haifa 'ya'ya su turo su almajiranci wasu kuma su sake su a gari yaro shine can dako shine nan da rabiya a gaban masu abinci da shauransu ni ina goyon bayan cewa mutane duk wanda ba shi da halin rike fiye da mace ɗaya to ya haƙura. Wasu al'ummar jihar Kano kenan suke bayyana ra'ayinsu. Tun a bara ne dai sarkin na Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya kafa wani kwamiti da aka ɗora wa alhakin nazari a kan wannan batu. Kowane hali ake ciki dangane da aikin kwamitin, Dr. Bashir Aliyu Umar, limamin masallacin Juma'a na Alfurkan a unguwar Nasarawa nan Kano, shine shugaban kwamitin. wannan kwamiti yana ta aiki a kan rubuta dokar aure da fito da hanyoyi da za a yi maganin mushkilolin zamantakewa da zamantakewar iyali da tarbiyyar yara da batun saki da reno da kuma ma yadda za a rayar da sha'anin harkar wakafi da wasiya da abubuwan da shari'ar musulunci ta bayar na wato harkokin rayuwar al'umma rayuwar iyali to wannan kwamiti ya ɗauki lokaci mai tsawo an yi a karamin kwamiti wato wanda yake za su fitar da kundi an gama fitar da daftarin matakin farko shine matakin 'yan kwamitin baki daya wanda ya hada malamai masana malaman shari'ar musulunci da malaman gida da malaman tsoro da malaman jami'a da kuma wato lauyoyi da alkalai masu ci da waɗanda suka yi ritaya da ƙwararru wajen iya rubuta doka a ta fuskar ilimin shari'a na zamani sun yi bita farko yanzu za a hau bita na bita na sama da wannan shine babban kwamiti da mai martaba sarki ya kafa wanda ya hada 'yan kwamitocin nan guda uku baki daya da kuma waɗansu manyan malamai za su haɗu su bita a kan wannan doka da aka yi. To sai dai barista Audu Bula Mabukarti da ke koyar da darussan shari'ar musulunci a Jami'ar Bayar Kano ya yi tsokaci game da hurumin majalisar masarautar Kano a kan sha'anin samar da doka. Idan dai shi sarki ne karan kanshi ko majalisarsa su ba su da ikon yin wata doka da za ta shafi kowane irin al'amari a Najeriya. Amma idan ƙudiri majalisar sarki take so ta tura akwai abin da ake kira private bill to sai dai mu fahimci cewa ita kanta majalisar jihar kano an ba su iko su yi dokoki akan abubuwan da suka shafi harkokin aure na shari'ar musulunci da kuma sauran abubuwa na shari'ar musulunci sai dai mu fahimci cewa a fahimta ta ta doka ita majalisa ba za ta iya yin dokar da za ta hana karin aure ba sai dai za ta iya dokan da zai sa ka'idoji kafin a kara aure bayan haka ma in ka duba wato African Charter on Human and People's Rights wato kundin dokoki ko kuma dokokin yanci na bil'adama na kasashen Afirka wanda Najeriya ta sa hannu za ka fahimci cewa wannan ma ya ba ma 'yan Najeriya daman su yi aure su kuma gina iyali kuma wannan bai takaita yawan matan da mutum zai iya aura ba saboda haka in hana aure ne ƙarin aure ne kwata-kwata ga talaka wannan ba za a iya ba amma za a iya sa ka'idoji cewa sai mutum ya cika ka'ida kaza da kaza da kaza abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji ci gaban wannan muhawara yanzu a madadin wakilanmu Zainab Babaji da kuma Mahmud Ibrahim Kori da suka bada gudunmuwa a nasarar wannan shirin sai kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.